da muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da arziki barkanmu da kokari barkanmu da salloli Allah ubi ya karba mana Allah ubi ya mana mu'afaka ya dakatar da mu alhamdulillah Allah ubi ya karbu ya hudu ga watan Ramadana na shekara ta Hijiriya 1441 wanda ta yi da ashirin da bakwai ga wata hudu na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin jiya idan an wasu biye da mu ba su mutu ba mun tsaya a aya ta ɗari da goma sha ɗaya da izinin Allah su kana suratul tauba izinin Allah su kana ta'ala za mu sauke aya ta ɗari da goma sha biyu insha Allah mu tabaraka ta'ala malam yusuf bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون العامرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الحي والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين نعم أجيا مي بيان cewa Allah ya saya rayukan mummunai da dukiyoyinsu daga gare su, cewa zai maye musu da aljanna. mumunan nan ga irin ayyukansu inda Allah yake so a sanya wannan cinikin abinda aka yi cinikin da yarjejene a kai shi ne yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alayhi haqqan fi tawrat wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastaghfiru bi bai'ikum alladhi bai'akum bai'atum bi ذلك الفوز العظيم wannan shine Allah ayyukan da Allah yake so aka yi cinikayya a kansu waɗannan mumunan da Allah maɗaukakin sarki ya yi ciniki da su akan ya ba su aljanna su kuma su ba wa Allah rayukansu da zuciyansu? sai Allah ya fara mana bayanin sifofin mumunan ya waɗannan mummunan suke ya Allah ya waɗannan da kai kwamfar na kasuwancin nan da su ya kuke ya Allah Allah ce ta'ibuna masu yawan ba ne kullum suna cikin tuba in suka saba wa Allah subhanahu kullum suna cikin tuba suna wa Allah subhanahu kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul Ali Imran والذين إذا fa'alu فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين التي تسمو منا معصية ويكتوباني وأن إذن سكي أيكة ذنوبي ko suka zalunci kansu ta hanyar saba wa Allah zakaru laha a taki sai tunanin Allah ya zo musu tasfaru li dhunubihim su nemi gafaran zunubansu su nemi Allah ya yafe musu domin sun san ne kamar ya illa illallah sun san ba mai gafarta zunubansu sai Allah ba za su taɓa zuwa gun wani mutum su durƙusa a gaban shi wajen Allah ya yafe musu ya dafa kansu a yafe musu. Bayan misali ta zai yi laifi ya zo gaban fasto ya kuya ya yi nilda fasto ya dafa kanshi haka ke ce tafi yi a fujiki vestor ya zo ya dafa kanshi ke fujiki fujiki ya zo fastasar wa ma ya fito gudun wa illallah su ba ka zuwa gun kowa ya gafarta musu Ba babu wani shehi mai gafarta zunuban ne. wai a cikin ka yadda da shehi wane dukkan zunubanka an gafarta su a'a su mumunai da Allah ya bayyana mana su a nan wanda ke su ne masu shiga aljanna masu aljanna su idan suka yi zunubi da kansu faru ne zunubi suna neman gafarar zunuban su ne kai tsaye wajen Allah domin sun san wa ayyar kiru ba illa la aila ahada yakiru zunuba illa la sun san ba mai ta zunubi sai Allah. Wani kisiru alamar aluwa hum ya alamun ko ba sa shi ga da abin suka suka eh, roƙi nan Allah ya kai musu akan shi ba sa ta aikata su ya alamu suna sane da ganganci intentionally intentionally su sake aikatawa sai dai abin ya da zuwa musu ta kuskure kawai Allah ce ula'ika jazaohum maghfiratun min rabbihim wannan sakamakon shi shine wata kafara da ubangijin su jannatun tajri min tahtiha al-anhar da aljanna wanda koramai ke gudana a ƙarƙashin ta khalidi da fiha ba su kuma a ciki abadan abadan allace wa ni'ma ajrul amili ma dalla masu aiki Allah ya nuna su waɗannan mummunan da yake tsayyar aljanna da su akan rayukan su dukiyoyinsu mutane ne masu yawan tuba kullum suna tuna Allah subhanahu wa ta'ala sifan su ta biyu al'abiduna masu yawaita ibada ne salloli azumi zakka karatun qur'ani marayu kulawa da su zuwa aikin hajji zuwa umra ta wata wani aiki da ibada domin ita ibada kamar yadda shekul islam ibn taymiya rahimahullah ya fi bayani ta ismun jami'un ne li kulli ma yuhibbu Allahu ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة أيكم إجازة إجازة إتكي دبول أيكي كباوة زي kuma Allah ya yadda da wannan aiki, yana son aiki sannan kuma a ɓoye ake ko a bayyane wannan shi ne ibada al ayyuka da ake furta baki ko wanda ake kusa ake yin su da zaɓoɓe wanda ita ce ibada wannan bayin bayan masu yawaita tuba ne ba mu ka ci masu yawaita sakwai aka ce a'a bayan ga ta tuba kuma masu yawaita ibada ne sifan su ta uku alhamiduna masu yawaita yaba wa Allah da gode wa Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah suna yawan tabbata wa Allah subhanahu wa ta'ala kansu ta hudu in ji Allah as-sa'iquna masu yawo wajen yada alkhairi suna yawon wa'azi suna yawon lecture yawon fadakarwa yawon yada alkhairi su je nan garin su wa'azi su je nan garin su fadakar su je nan garin su kafa makaranta su je nan garin su kafa masallaci su je nan garin su yi kaza su yi kaza sa'ihuni kenan masu yada alkhairi da a doron ƙasa masu umarni da kyakkyawan aiki masu yada alkhairi shi ne a sa'ihuni sabanin makarnatar kuma Allah ce ba ibrahim Allah ta'afil ardi yufta fiha wa yuhyi al-harsa wal nasla wallahu la yuhibbu al-fasad wanda suke ya barna a doron ƙasa Allah ce wala ta'afu fil ardi mufsidin kada ku kuskura suka yaɗa ƙasa a bayan kasa. waɗannan kishiyoyi waɗancan ne waɗannan masu yaɗa alkhairi ne da kuma addinin Allah da ba'awar Allah a bayan kasa. sannan kuma har ila yau a kan su ta biyar a ta biyar ɗaya eh, shine una masu yawaita a masu yawaita rukuki na asali masu su sujada wanda da muka masu yawan ibada ai sallah ta ibada ta shiga ibada amma ka nuna maka a cikin ibadojin ma wanda ya fi wa mutum nauyi shi suke yi domin Allah maɗaukaki ta ce wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in illa ala al Allah tana da wahala tana yi wa mutane nauyi sai dai masu tsoron Allah ne subhanahu Allah ta'ala allazina hum an salatihim sahun sallah tana mutane suna yawan rabbana da barinta amma sai Allah nuna al'ajun duk wata ibada suna yin ta especially sai Allah ya ibadar sallah ibadar sallah domin a sallah ne ake samun ruku'i a sallah ne ake samun sujjada wato masu yawan tsibin dare ne masu yawan sujada ne Allah ya ce farko ma'ar raki'in wata kwallo ga kafi sajidi muna yawan ganin ka cikin masu sujada sannan kuma ku rika yin ruku'i tare da masu ruku'i wato suna yawaita salloli na farilla a cikin jami'i sannan kuma suna yawaita kiyamun laili da tahajjudi da kuma waɗansu sauran na nafila shi yasa Allah ya istisna'i cikin ibadan sai ya kawo musamman a Allah masu yawan tsoron Allah ne ke kulawa da ita domin suna da munafiki Allah ba ta cikin wal wal yace ya amuruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum فنسوا الله فنسيهم فألا سي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فصالا لا بايا إيه قيل الله إذا يتاشي زوا صلى زي يتكين كسالة دلالة يراؤون الناس bayan kasala da lalaci maran da kaga ya ji masallaci to yura'una nasa munafiki zai ji ne da jama'a su san shi su shaida ba yana sallah ba kar a ɗauka su basu su za su a na biyu gara mu leƙa masallaci ba har abin ya tsawo fa wani a gano mu leƙa yau mai sallan zai ma mu yi da kuma sai a kwanta to sallah lallai abu ne mai nauyi sai masu tsoron Allah to Allah yake lallai waɗannan bayin Allah ya ce cikin janna da su da rayukan su dukiyoyin su masu yawaita salloli ne al'amiruna bil ma'ruf masu yawaita umurni da kyakkyawan aiki ne waɗannan bayan Allah dama al'amarin mummuni da kyakkyar aiki da hana mummuna aiki suka ne na al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam su kuntum khaira ummati da ta al'umma annabi suka zama sofiyayyun al'umma allati ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah wa law amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum al-mu'minuna wa aktharuhum al-fasiqun wasu yawan umurni da kyakkyawan aiki ne wannahuna anil munkari da hana mummunan aiki shi ma kun ga wannan ya shiga cikin sa'iku masu yawaita ya san alheri a bayan ƙasa da wal hafibuna li hududillah masu kiyaye iyakokin Allah ne a bayan Allah masu takaituwa ne akan halal ba su tsallakawa wajen haram suna kiyaye iyakokin Allah in sun zo ciniki suna taƙaita kansu kan riba ba sa karɓar riba suna taƙaita kansu akan iyalansu ba sa riba suna zuzuke kamar da Allah cikin lalina ko jinin hafifun wata kuma al-mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum amanatihim wa ahadihim ra'un suna kiyaye dukkan dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ba su ce dokokin Allah domin sun san duk kamar yadda inda hukumallahi fakar zalama nafsahu sai Allah ce lalle waɗannan mu'minan ku bashirin mu'minin Allah ce kimar irin waɗannan mu'minan masu waɗannan sifofin masu waɗannan kwalitis musu albishi da aljanna inji Allah Sai Allah ce bashirin mu'minin a nuna mai yin waɗannan ayyukan su ne mu'minai sun kalifayin sun sun sun abinan zaman to mun fata Allah ce a musu albishir wato da shiga aljanna na'am ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu walau kanu أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما فلما تبين له أنه عدو لله تحرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم نعم Allah mafi baki wani doka ya kawo yanzu kuma wata ka'ida da wani doka wannan kuma bayan ta ne a zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah yayi wa wato bafansa Abu Talib ya masa wa'azi lokacin da zai rasu manzon Allah ya zai kaji shi a kwance kai yana kokarin fita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo yace yace la ilaha illallah kalma guda ɗaya da annabi zai kafa wa ba hujja a gaban Allah da ita a gobe kiyama ku cuce shi domin shi ne ya kula da manzon Allah shi ya rage manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kula da shi ya kare shi har manzon Allah sa samu sami samu karfa kuma wani ya isar da addini Allah da ya ta musulunci wannan tashi ya zo mutu yana kafiri subhanallah manzo Allah da ya shigo ya same shi akan gado abin su abu jahal su ubai bin kala sannan su manya-manyan kakuran kuraishawa suna karkaye da shi karkaye a kan shi sai sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallam ce la ilaha illallah kawai da kika da ita sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa ceto a wajen Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah ya nemi haka sai waɗannan kakuran su Abu Jahal ta ce ya za ka yadda ka biye ma yara ka addinin iyaye da kakanni sai ya kalli mazu Allah ba wanda ce ka ce la ilaha illallah ya ne kalmatin a haɗu ka bihi kalmar da ka ce da hujjar shi don su kallaci za ka faɗa ka biye ma yara yaran zamani ka addinin ka da iyaye da kakanni ake kai da kashe dai sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri ba zai faɗi la ilaha illallah ba tare da abokan addinin iyaye da kakanni a haka yake yana kafiri manzo Allah sallallahu alaihi ya yi baki ciki ya zuba da hawaye saboda shi ya kare annabi ya rene annabi ya kula da manzo Allah ya karfafe shi wajen isar da sakon Allah ta ya za a kuma yi kafiri wannan al'amari na Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake sai na nema maka gafaran Allah matuƙar a hana ni ba wannan shine inda ayan ta sauka Allah ce wa ma kana lin nabiyyi bai kasance ga annabi Muhammadu ba bai dace ga annabi Muhammadu ba ba hurri annabi Muhammadu ba ne wallazi na amanu ko mumunai ko wani musulmi cikin wanda suka yi imani Allah ce bai dace a gare su ba ba hurin su ba ne an yi stafiru lil mushrikina su nema ma mushrikai mutane da sun san sun mutu su da kafirci sun mutu akan shirka bai dace su nema musu gafar Allah ba walau kanu uli kurba ai man nesa an hana ka ballantana ko da shi na wani mutum nan mafi kusancin mutum ne a gare ka wajen dangantaka mafi kusanci gare ga mutum a wajen dangantaka da farko shi ne mahaifin shi mahaifinsa sai kuma ƴaƴan da ya haifa sai ɗan uwan shi sai matan shi sai jikinsa, sai kakanninsa ko kuma dangin shi a kabilansa Allah ko mafi kusancin mutum zuwa gare ka ne ko da hanka ne ya mutu yana shuka yana kuskure ko mahaifiyarsa ko ɗan da ka haifa ko jikan da ɗanka ya haifa ko ƙaninka ko wanka ko ƙawarka ko yarda Allah shi mafi sun mutu a kan kafurci to bai kamata ga wani mumini musulmi Allah Ubangiji ya gafarta musu ba min da ma bayyana lahum bayan ya bayyana a gare ku sun mutu kurki nan da sun mutu a musulunci ba bayan ya tabbata a gare ku ta annahum da hidin wuta ne dan wuta ne sai ga wanda dan wuta ne ka tabbata ka ce Allah ya dace shi aljanna ya mutu ya ce karbi musulunci sai Allah madaukakin sarki da ke shi mahalicci ne ya san abin da ke zukatanmu ya san za a yi wata tambaya ko wata tambaya za ta zo wa musulmi a zuciya ko ta zo wa annabi ba kaman Allah ya san Allah ya san annabi ya Allah ya aka annabi Ibrahim ya neman ma baban gafara inda Allah yake annabi Ibrahim sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hakiyin dan neman maka gafaran ubangiji na lalle shi ubangiji na mai rahama ne mai tausayi ne a gare ni ko kuma wani musulmi ya ci a ah, ya zarfi na musulmi ba mu gaban shi gafara ya ja maka wannan ai ce ai annabi ibrahim baban shi azara ya mutu yana kafiri amma ya nema masa gafara yace astaghfiru na rabbi idan ka a kafa hujja da wannan yanzu Allah kullu yana umurta mu mu yi koyi da millata Ibrahim hanifan mu yi koyi da safarkin annabi Ibrahim mu yi koyi da safarkin annabi Ibrahim shi ne ya Allah ya yake ya san mahalicin zukata ne wanda zai ci wannan sai Allah ya koyi don ne wani ku yanki annabi ibrahim shi ya nema ga baban shi ya masa alkawari wa ma kana istighfar ibrahima ai Allah ce kun ga neman gafarar da annabi ibrahim yayi wa baban shi illa an maw'idatun wa'adaha iyyahu ai alkawari ne annabi ibrahim yayi wa baban shi tun kafin baban shi ya mutu annabi ba da bai san baban shi zai mutu a kafurci ba a lokacin da yake arabun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka arjumni maliyan qala astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hasiyan kace baba ka kai hakuri zan yi maka gafaran ubangiji na a wannan al'amarin da kake kai na shirka domin Allah Ubangiji ya shirye ka, kamar yadda Nabi Musa yi wa Fir'auna kai yake halatta ila an ta zakka, wani ya ta ila rabbuka fatakka fa arahu al-ayatul kubra ko kuma fasta kuma inda Nabi Musa yake mutanensa fa qultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumsiku bi amwalin wa banin wa yaj'alukum jannatin sai Allah ya kara alƙawarin da annabi Ibrahim ya yi wa babban shi cewa zai nema masa tafaran Allah a bisa wannan shirkan da yake kai Allah ya kashe shi a kai amma falamma tabayyana lahu lokacin da annabi Ibrahim ya ga lallai lallai al'amura sun bayyana a gari cewa baban shi ya ci musulunta ya ci bari shirka nan har ma ya mutu a kan shirkan alam ta bayyana rahu annahu aduwwun lillahi tabarra amin. yayin da annabi ra ya fahimci lalle ba bai shi nan makiyi da Allah na gaske da gaske a karara akili kuma ya ki ganyewa daga shirka ya ɗaura mara ta nuna kiyayya da Allah to annabi Ibrahim ma tabarra minhu ya barkanta daga ba baban shi in ƙala ibrahimu le ƙaunihi a jihiya ƙauni ina ƙura'a unikum min mata abu duna min dunina ƙasar na jikum daga da bainana wa baita kuma a da al'ada wasu wadda ba ku abadan hatta su binu billahi wa ibrahim ya ba mutunta ya shirna ta cewa ya bazanta da gaba aikinsa da mutuyensa kuma shi ma ya ɗaura kamarar kiyayya da gaba da ibrahimsa da kuma mutanensa har abada sai ran da suka yi imani da Allah inda ya bayyana a gare shi sai ya janye wancan neman kafin da ya masa lallai inna ibrahim lallai annabi ibrahim Allahun mutum ne mai yawan addu'o'i mai yawan ne mai yawan kaskantar da Allah mutum ne mai yawan haƙuri da kaskantarwa da ake masa na halimun mai yawan haƙuri ne to wannan shine an hana musulmi ya nema ma wani zafaran Allah sai aka fara daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka hana mumuni ba annabi Ibrahim ya janye shi saboda haka kai da inda sunna ko aya ta tabbatar da cewa a nema ma kafiri gafara na'am وما كان الله ليذل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نعم Allah maɗaukakin sarki a nan yana tsaida yana tsaida mana hujja, yake wa ma kana Allah li yudilla qauman bai taɓa yiwa Allah ya ɓatar da mutane ya bar su cikin ɓata bai aika musu manzo ba ya bar su bai aika musu manzo ba su rayu a kan ɓata kuma su mutu a kan ɓata kuma Allah ya sanya su a wuta Allah ya nuna wannan bai taɓa yiwa Allah ce Allah baya da mutane ina ce Allah da girman Allah da zafin Allah da darajan Allah da adalci irin na Allah da bar mutane ya batar da mutane ba a hadahun bayan ya shiryar da su a tayi bayyana abun ma ya tafi bayan su musulunta sai Allah ya kawo su dokoki ya bayyana musu abubuwan da za su ƙara musu imani bayan ka yi rusu ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza kaza halaka ne kaza tsira ne kaza halaka ne kaza tsira ne Allah zai nuna maka abun da za ka yi wanda za su kare ka daga saba wa Allah lallai inda ba halallai shi Allah ba ɗaukacin sarki bi kulli shi dukkan wani abu wato alimun wato matsali ne inna Allah lallai hakika shi Allah ba ɗaukacin sarki lahu mulku samawati wal ardi mallakan samai wal ardi da dukkan su Allah ne wato dole idan ma akwai abubuwan da kuke bautatawa kuma bayan Allah duk wani abu da ake haɗa Allah da shi da shirka amma abin ya zama cikin sama yake rayuwa kamar masu bautawa mala'iku masu bautawa mala'ikar jibrilu ko kuma in ba abin da zama ko a sama kamar masu bauta ma rana ko masu bauta ma wata ko masu bauta ma taurari in ma abin ya zama ko a nan kasa ko masu bauta wa kabari ko masu bauta ma bishiyoyi ko masu bauta ma rafuka ko masu bauta ma shanu ko masu bauta ma cizai ko masu bauta duke ko gumaka ake haɗa Allah da shi bauta wa Allah da shi ake shi ka haɗa Allah da shi amma ya zama ta yana rayuwa ne a sama ko yana rayuwa a jirgin kusa Allah yake ina tabbatar muku lalle abin da ke cikin samai da kasan ai mulkun lahi mallaka ne na Allah ma'ana har ababen bauta na kake bautawa ai duka mallaka ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma Allah nan yuhuyi shi yushi kadai ke cikin da sammai da ƙasai da mulki su kuma yuhuyi wa yumitu shine mutum mai kashewa kuma ya daɗa rayawa bayan ya kashe wa wanda ku bi dunin lahirin waliyin ba ku da wani bayan Allah wanda zai ji al'amuranku idan kuka kafurce wa Allah kuka bauta wa Allah kuka saki Allah kuka bauta ma waɗansu wallahi babu ku da wani wali cikin al'amuran ku a gaban Allah gobe kiyama wala nasirin babu mai taimaka muku a gaban Allah gobe kiyama lokacin da kuka tunkuɗe tsayen ku a yi wutan jahannama da ku ko lokacin da Allah ya kuka da azaba ya kama ku wanda ya isa ya kwanci ku na'am لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق تاب ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا Na’am, Allah ce laƙasta Allahu, Allah ya yi tuba, ya yi yafiya, alam annabi Muhammadu sallallahu Alaihi annabi ya har Allah ya yafe masa, ya fi tubanka. shi ne a can bayan Allah ya zargi a cikin ce afallahu an kalima a cikin A hatta ya bayyana na tallafina sadaku wa ta'alamal kajibi a can bayan Allah ya ce ya Muhammadu na maka afuwa na ya maka amma kai ka karbi uzurin su ya sa munafiki kowa ya zo ka karbi uzurin sa kai ka ka karbi uzurin su ba nan ne ya ta tabayyana nan ne wanda suka yi imani za su bayyana a gare ka daga waɗanda suka yi kafurci daga waɗanda suke makayyata ne ai a wajen a ce gani masu gaskiya da masu karya da suka zo neman kowa ya kama ka excuse ya kama ka uzuri an ba ka yi gida na ina jiki da ina yake kowa sai ya ji amma tun da ka karɓi uh, uh, uzurin su haka Allah an Allah ya yafe maka to Allah ya yafe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal muhajirina da muhajirai mutanen makka waɗanda suka yi hijira wal ansari da mutanen madina gaba daya Allah ya ce ya ya ta mutanen madina da mutanen ansar sahabban manzo Allah gaba daya in ma ka koli lalci da suka yi Allah ya ce yau na karfi tubansu su na yafe musu kuma in akwai abin ya mun na yafe masu na karɓi tubansa da shi da dukkan sahabansa ɗan madina da ɗan makka الذين اتبعوه في ساعة العسرة wanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga yakin Tabuka fi sa'ati usrati a wani irin yanayi na weza wanda wannan a lokacin da yanayi ke tsani weza yake abuna yake ta tafarfafa lokacin da ke tsananin zafin rana ba da makar da ya zigo kulubu fariki minhum bayan ka kan waɗansu suna da su bijire wa yaƙi suna da su kauce wa umarnin manzan Allah suna da su kawo komplain sai ya rasu la irin wannan yanayin mu kar mu je yanzu waɗansu zukar su suna dabba haka amma Allah ya karfafa zukatan su sun ba alaihi sai Allah ya tuba a gare su ya yafi musu lallai shi Allah i lallai shi Allah shi Allah manzon Allah da waɗanda suka je yaki nan rukukun mai rangon ne rahimun kuma mai gafara ne mai rahama ne a gare shi Allah ce wa ala talata har ma mutu uku nan su ne ka abubuwan umayya da ka abu umayya su wannan ka abu bin malik da hilalu bin umayya da muradu bin rabi'a har waɗannan uku su ma allazi ka kullifu waɗanda suka kasa zuwa yaki tunda ba su je ba su halarta ba waɗanda rashin hakan ya kai su ta ƙad alaihimul ardu har ƙasa ta yi tsunci a gare su yaran da duk da ita faɗin ƙasa ce wa ƙad alaihim ƙasar ta yi kunci a gare su ƙad alaihim a kusuhun kansu suka yi kunci a gare su kamar kansu suka yi kunci da zannu suka yi zato suka suke sun cewa suke da yaƙini tabbacin cewa Allah malja abin Allah illa ilai cewa ba su da wata mafaka da wata makukuta da za su iya guje ma Allah in su tsira ma Allah su kuya ma Allah illa ilaihi sai kawai komawa zuwa gare shi the only solution kuma dama alaihim su ma Allah ya karɓi tubansu ya yafe musu liya tubu domin su ma su tuba Allah ya musu haka idan su inna Allah lalle shi Allah huwa tawwabur rahim shine mai yawan karɓan tuban bayinsa arrahimu da rahama mai rangwami a nan lokaci da su a a su wannan abu binu mali wannan sahabai guda uku hilal binu ubayya da murar binu rabi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa ya dawo kamar yadda ka'ab da binu mali ya ruwaito a cikin ya zo a cikin hadisi Imam Bukhari Allah jiya masa rahama ya kada labarin kansa abun da ya faru da shi lokaci da za a fita yakin abubuwa yake bai taɓa samun wadatar ba da yalwan arziki da lafiya da ƙarfin jiki da lafiyar jiki bai taɓa samun ma yalwa da abin hawa da duk abin da ake bukata na yaƙi da lafiya bai taɓa samun su a irin wannan lokacin ba amma sha'ani ne irin na mai hali da aka tashi yin abu da yana da yara annabi ya shelanta kowa kayan fada yana yana yana shiri yana shiri to shi in ya tashi a rana ɗaya zai iya shiri kawai bugu ɗaya zai kawai shirya da ya umarci yaran shi a faɗa masa abin hawan da yana da komai da ya tashi kawai shi rana ɗaya iya shiryawa ina gani ana shirya a rana ta ɗaya rana ta biyu rana ta uku komai yana nan yana shirya na cikin ayi da lafiya shi irin gobe gobe gobe an ji zan yi an jima zan yi an jima zan yi Allah da ikon shi har aka gama shiri zuciyar shi ya da ji ba daɗi ya yunkura ya ce sai an jima ya yunkura an jima ya ce sai gobe har ya ji annabi ya fi kafa ya ce ai ba ai da na shirya zan rikice su na kusa sha allahu. har annabi ya fita har annabi Allah dai bai ba su ikon tashi ba ake har annabi da ya san ya tambaye shi ya labarin ta abu da malik ne haka shi da zo ba ya rasulullah ba mutum ba har wanda ya kashi da suna mummuna a game da shi babai suka ce ba su san komai ba game da shi ba su yi alkhairi a cikin su kai cewa shi wallahi duniyar nan ta mun kunci darasa inda zai sa na. an na ji manzon Allah an shelanta yana dawowa yana kan hanya an ba shi a bakin madina ya shigo ya rasa inda kaman kasa su dare umar da kai ba kowa ya je yana kariya kuma suna kariya suna kariya a cikin yana kasa kuzurin su dan da kuma manzon Allah suna ta saka zuciya ta tana ta saka mun wani kariya zan yi bai san kusa. yake wallahi sallahi babu makaluki a duniya da in ya shirya masa magana zai yarda ba ita Allah ya bashi iya magana da iya shirya magana yake babu makaluki da zai tsaya a gaban shi ya shirya maka wani uzuri ba tare da ya karbi uzurin sa yake amma wallahi ya san zai yi wannan a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda aka kai ya je ya gaida manzon Allah Allah ya abu ya ce ya rasulullahi wallahi azum ban da wani uzuri ko ba wai don na kasu cewa addini na ne ba wai don ban yi da kai ba ne ba wai don na canja addini ba amma gobe gobe gobe ko ya sa haka ya rasulullah manzo Allah ce to tashi ka je ka zauna sai Allah ya yi hukunci a kanka sai abin Allah ya zartar ya koma ya ci da zama mutanen su suka bi shi sun da sun biya shi kai ga shi irin nan ka jawo wa kanka kai dan son kiya yi kai gaskiya kai ki ka kaza sannu ne an ta za san ta kaza san ta kaza dai sun faɗi nan da kuwa ne duk sun sun faɗi abin nan magana gaban masu Allah ya karbe ta kuma ya yafe musu kai ka kai ce nace maka wannan zo wanda zai ce sai da niyan in koma ga kuma zo alƙarya karya ta kaina kun nuna wani abin na faɗa ba ta ne ga wani uzuri suke kai da samu kama samun da shi wane ne ya faɗi akwai waɗansu mutane a kwana da suka je suka faɗi irin yadda ne nan suka ce eh akwai Hilal bin Umayya akwai shi Muraratu bin Rabi' suka su ma ai irin su suka yi din suka ce suka ba wani uzuri kaza kaza kuma ga waɗannan mutane sun halarci yaki badar kuma sun halarci bai a turbiduwan a in dai kamar ne za su zo su faɗi gaskiya gaban manzo Allah to ina da magabata nima a ce saboda haka babu kuma yake sai ya fi ƙarfi yana tsakar abin da ya faɗa ko da har ya sai ya karya ta kansa subhanallah daga baya dai ba a kwanan manzo Allah ce wani sahabi ya sake musu magana kar ya sauke musu sallama in sun je masallaci ba a kula su ba a haɗa sahu da su ba a sallama sauran ma suka zauna a jiya suka daɗe suka daɗe suka daɗe a haka kowa yake zance su ba mai magana da su ba mai zance su su ma in sun gaza ba su ba a kula su ba a amsa musu sai da suka kai kusan kwana talatin da wani abu sai saƙon manzo Allah ya ce kowa ya ne tafi iyali shi ce ya rasu la sarki kenan ya ce iyalan ku ce a'a je gidan su kawai su je gidan iyayen su da su ci iyali ku kuma ku kusance su wannan ba Allah ya ce kan iyali shi ke gidan kawai kuma ya zan ma ya zo ya tabbata da laifi kan laifi ta ba shi gidan iyayen ta kawai sai Allah ya yi hukunci sai da suka ci gaba da a da wani sai ga albishir kawai sai wannan ayan ta sauka لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيد قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت ولن ينسى مسو da sahaban suka yi ba sa kai a ba a gaishe shi ba a kaza iyalansu ma su ce su tafi suka zama zaman gawantaka su suke gaba abinci ba mai zuwa a ƙasa duniya ta yi kunci a gare su bayan ga su da yalwa zukatansu suka yi kunci a gare su suka ga lallai wannan al'amarin ba mafita da Allah ba inda za su tsere wa Allah fa sai sun koma ga Allah shi ne an gaskiyar da suke kawai shi ne suka ga abin da zai fi su daga wurin Allah Allah ya karɓi su saboda gaskiyar da suka kawai inna sun mutu ba Allah ya fi musul ya tubu domin su ɗin su tuba inna Allah lalle Allah huwa tawwabu rahim shi ne mai yawan karɓan gafarar bayinsa rahimu mai jikai waɗannan shi ne kisan waɗannan mutane kenan. Ya الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين الله مدوكاكي سركي sai ya kira mumunai ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka imani da Allah ittaqullaha ku tsoron Allah kuma irin tsoron Allah ne gaskiya irin na waɗannan sahaban ku kasance tare da masu gaskiya a aikace a aƙidance a magance a dukkan wata mu'amala su zamanto kamar su yi koyi da irin su mata abu binu malik da su hilal binu umayya da kuma murar binu rabi'a kuma ku kasance masu tsoron Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya gidan da aka buga aka murɗa aka juya ku kasance tare da masu gaskiya نعم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخ مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يضعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون نعم إلا مدوكة سيئة ما كان لأهل المدينة بيداتي جمتا من مدينة Madina ومن حولكم من الأعراب da waɗanda suke zagaye da su mutanen ƙauye ƙabilun ƙauye larabawan ƙauye da suke zagaye da madina an yi ta a rasulillah bai kanta ce manzon Allah ya tafi yaki su kuma suna gobe su kirfa manzon Allah baya ba sun kace ba bayar rabuna bi anfusihim an nafsi bai kamata su su fifi tafan kansu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su sufi son kansu su fi son kansu rayuwa su zaɓi shi annabi ya je a kashe shi bai dace su kifi da son su su rayu shi annabi a je a kashe shi ba bai dace ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala dalika dalilin da nake bai dace mutane za a tafi jihadi su zauna su zauna su ba su ji ba domin babban lada da yake cikin jihadi kamar haka لأنهم لا يصيبهم ظمأ باب ولكش الرواد ذات الفاما دشي ta dalilin tafiya yaƙi ko a filin dada kishin ruwa da zai jami wala na sabon ko wata wahala da gajiya wala masatu ko yunwa da za ta gamu da ita duk waɗannan abubuwa da mutum zai gamu da su in dai fi sabilin lahi ne dai don Allah kan yi yunwatar da kanka ka wahaltar da kanka kishin ruwa ya kama ka don fi lahi. wala ya sa'una mautiyar, kuma babu inda kafin za ka taka da cikin kuskura wanda zai wato sa kafirai bakin ciki kama a ce an taka kasansu an ji ciki su an ci su da yaƙi an rubuta su abin da zai kara wa kafirai bakin ciki da takaici wala yanaluna min aduni nailan sannan babu wani abin da za su samu na nasara kan maciya su kashe su su kamo ‘ya'yansu a bayi su ci ganima duk waɗannan abubuwan in ji Allah da ake gabuwa da su a wajen yaki to ba su tafiya a banza in ji Allah illa kuki da bihi amalin salih karshe sai Allah ya rubuta muku ladan kyawawan ayyuka farko ku tafi ba zai kama da da kuka ɗauki da ita a jihadi ku tafi suna ba da za ka yi kishin ruwa a jihadi ya tafi a banza ba da za ka yi wahala a wurin jihadi ya tafi a banza ba ba za ka a eh, jin yunwa ka duka yunwa ya tafi a banza ba haka nan gina-gina da dokuwa da sa'a da guguwa da za a yi kakurai zama in ji Allah haka nan kuma har ila yau ganima da za ku ci da bayi za ku kama Allah ce duk waɗannan za ku tafi a banza face sai Allah ya rubuta muku da mai injin yawa domin inda Allah halalle shi Allah yanda yake la yudimu ajral muhsinin Allah baya ko za su ga ladan masu kyau a aiki Allah baya so da cikin al'adansu. su haka nan wala yunfiquna babu wani abin da mutum zai bayar na taimako na ciyarwa abinci da za a bayar don zuwa yaƙi ka tara ka bayar ko abin sha ko abin ko ka ba da kuɗi ko ka ba da kayan fata da makamai ko da kai da ka ba duk abin da ka ɗibo na ciyarwa na dukiya na taimako ta bayar don aje yaƙi kan komen kankantan wannan abu wala kan komen girmansa a cikin ci a Allah zai sakanta ba ya fa'una wajiyan babu wani daji da za ku keta ku wuce lokacin da kuke tafiya wajen jihadi wahala ku hau ku gangara ku ku kenta nan ku je nan kuna tafiya abubuwan ana recording ana illa kutiba lakum sai Allah ya rubuta muku na dan wannan ma sai Allah ya sakanta musu da mafi kyawu mafi mafi ninkin ba ninkin abinda ma kanu ya amalun abinda suke aikatawa saboda haka jihadi ba a tsara bane fita yaƙi ba a tsara bane fafatawa da kafirai ba a tsara bane bai dace ga wani musulmi ba a cikin jihadi tsaftatacce shi yana zaune saboda kawai kasala da lalaci Allah ya nuna komai na jihadi da ne. Wani hadisi an Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace la sami'u ghubarun fi sabilillahi ba'a dukkanu jahannam amma hadisi kenan manzo Allah ta ce kura da jihadi to kuran da aka samo shi cikin jihadi baya haɗuwa da hayaki jahannama in mai jihadi ba ta taɓa shiga wutan jahannama ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la ya dukulun nara ainun kamar fi sabilillah duk da aka hana shi bacci saboda yaƙi da tsaro a filin dagara kan ɗaukaka kalmar Allah fi sabilillah wannan idan ba zai taɓa ganin wutar jahannama ba saboda haka ya ɗan wani musulmi jihadi falala ne da zama ko mai gaskiya mai a cikin al'amuransa duk abin da kai kasan ba gaskiya aka tambaye ka ka faɗi gaskiya yadda waɗannan sahabai masu albarka wato malik binu abin malik binu malik da hidalu binu umayya da malik binu rahe da zaman to zaman to mai gaskiya in waɗannan masu tsoron Allah da su dama Allah maɗaukakin sarki wallahi wallazina taba'uhum bi ihsani sanne radiyallahu anhum wa radu Allah ubangi ya mana albarka Allah ubangi ya karba mana Allah ya karba wannan ibada da muka yi abinda muka yi na kuskure a wannan Allah ubangi ya yafi mana abinda kuma muka yi na daidai Allah ubangi ya haɗa mu aladan gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh